Ƙarancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu a karkara da nisan makarantu a galibi yankunan karkara na daga cikin matsalolin da aka yi nazari a kansu a yayin babban taron bunƙasa ilimi domin samun mafita. Fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar bazu Muhammad ya yi alkawalin baiwa fifiko a tsawo wa'adin mulkinsa. domin a cewarsa duk wani ci gaba ba zai samu ba sai da ilimi to sai dai rashin bawa yaran karkara ilimi na yi wa kudirin shugaban tarnaki mafari kenan da hukumomin Nijar gudanar da babban taro kan bunƙasa ilimin yankunan karkara na Tatu Ibrahim ministan ilimi na ƙasar Nijar wannan forum mun zo dan mu ga kakane za a yi a ƙasa kamar tamu wanda take da miliyan ɗaya da ɗari biyu da sittin da bakwai kilomitar kare ya kamata a samu strategikin da ya kamata a yi yaran da ya kamata su ta yi lakwal a wannan jihar su ta yi lakwal su yi lakwal da kyau a wannan forum kin mu ga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi ikwarkin eh, da za a yi kaka za a yi su yi aiki Taron kuma ya mayar da hankali ne kan samar da hanyoyin tallafawa ilmantar da ƙananan yaran karkara. Muhammad Anako shine shugaban majalisar jiha ta Agadez. Nous ya ce za mu mayar da hankali ne wajen neman hanyoyin bunƙasa ilimin yara mun lura da irin rukon sakainar kashin da muka mai ilimi a yankunan karkara shine babbar matsalar da ke hana mu ci gaba saboda haka muke son samun mafita ko mafitar ita ce samar da ingantaccen tsarin da zai kula da harkar ilimi musamman ma a yankunan karkara koma bayan ilimin yaran karkara wata matsala ce da ke hana ruwa gudu a ƙoƙarin ilmantar da al'ummar kasar saboda haka masana irin su alhaji labo ke ganin wannan taron wata hayya ce ta bunƙasa ilimi a nijar forum wannan zai bunƙasa ilimi insha Allah za a samu duka matsaloli na ba da ilimi daga cikin kashi ɗari, kashi 80 kina ko 100 ba goma za su samu su warware kuma mai murna da yashi insha Allah kuma ilimi zai ci gaba na cikin daji za su waye ma mutane menene ilimi menene ɗaukar shi menene bada shi menene muhimmanci shi sosai yana da ma'ana yana da tasiri taron da aka shafi kwanaki kwanaki biyu ana gudanar da shi ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da masu hannu da shuni da masana inda suka bayar da shawarwari kan yadda za a inganta ilimi a yankunan karkara. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.